The operation of the Special Anti-Robbery Squad, which is currently centralized at the Port Secretary, is hereby... Sabon Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya kenan, Muhammad Adamu Abubakar, ke bayyana soke runduna ta musamman ta 'yan sandan nan da ke yaƙi da 'yan fashi da makami, wato Federal SARS, wacce magabacinsa Ibrahim Idris ya kirkiro. Wannan runduna wacce ke karɓar umarni daga nan Abuja. yanzu an mai da su karkashin kwamishinonin 'yan sanda na jihohi kuma daga yanzu duk wani al'amari na cin zali cin zarafi sakaci ko ganganci da aka samu jami'an wannan runduna na aikatawa to kwamishinan 'yan sandan da hakan ya faru a jiharsa shi zai yi bayani a baya dai 'yan najeriya sun yi ta yin korafe-korafe da ma yin zanga-zanga bisa yadda wannan runduna ta federal sars ke gudanar da ayyukanta inda hatta kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa duk sun koka al'amarin da ya sa mataimakin shugaban najeriya farfesa yami oshin bajo a shekarar da ta gabata lokacin da yake rikon shugabancin najeriya ya ba da umarnin a yi mata gyaran fuska tuni dai lauyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su barista yakubu salibawa sun yi marabalale da wannan mataki abin da zamu ji hajji mun yi na'am da wannan mataki da ya ɗauka saboda dama mun sha yin korafi saboda ganin yadda suke take mutane yancin su kuma suna moran wannan sashe suna yin abin da bai dace ba kuma da ya saba ma doka ni kaina matsayina na lauya akwai lokacin da na ɗauki na shiga magana wanda muka samu sa da su A kan wani kes wanda ya jibanci magana ce ta sai da gida amma federal sa suka shigo ciki saboda su zo su danniya su da baki domin su yi abin da bai dace ba wanda muka tsaya tsayin daka ko muka yi samun karshen wannan bai kamata ba a ce kana da wannan sashe na kula da 'yan fashi da makami amma a ce shugabansu daga abuja yake dama ya kamata a ce kwamishinan 'yan sanda na jiha shi ya kamata ya sa ido ya gudanar da wannan sashe ya kuma tabbatar da an yi wannan aiki wanda doka ta ba su dama su yi bisa da doka amma a ce suna jiha amma kuma wanda ya suke karɓan kwaman ko kuma zake ba su ah, umarni yana abuja to gaskiyar shine wannan bai dace ba Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Godiya mun gode. kwarai da gaske